فيه علم الراشد والنار في القلب أمر ليس يقدر قدره الذي آتاه للإنسان جو وتوكيد وصبر الكون والشكر والتحكيم للقرآن سبحان قاسم فضله بين العباد تموت للفضل والإحسان الفضل عند الله ليس بصورة أعمال بل بحقائق الإيمان وتفاضل الأعمال يتبع ما يقول لقلب العاقل من القرآن حتى يكون العاملان كلاهما في ردة تبدو لنا دعيان هذا وبينهما كما بين السماء في فضل وفي رجحان ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا وعفة بلا حسبان هذا عطاء الرب جل جلاله وإذا تحرك همة سيده جميع والله أعلم الله يسأل ما الذي في قلبه يكفيه علم الواحد الله يسأل ما الذي في قلبه أبوه وأنت كيف ترضي يا صاحبي shi wanda ake tuzguna wanda ko mai tuzguna wanda duka hada Allahu a'lam man ladhi fi qalbihi abubuwan da ke cikin zuciyarsa yakfihi ilmu alwahid almannan ilimin kadai tace mai kyauta ya shi ya isa mana shi yakfihi haka man kace ne Allah ya yi alaysa Allahu bikafin abda بس بدا والله يا عشيش في القلب أن ترك تره إلا الذي آتاه إنسان ما لا عافيك عن روسيا يا أبو هيا ما لا في القلب من أمره ليس يقدر قدره با وند زي يكسب ya kacin kaje ka kalle mutum illa allazi atahu lil insani sai wanda ibada shi ga mutum shi ne kadai ya san abin da ke cikin zuciyar mutum درهم وتوحيد وصبر مع رضا والشكر والتهجم للقرآن جر الإيمان توحيد بكأيك الله وصبر الدهق معرضة تعرض لنقوم حداركم والشكر ببودية والتحكيم بكيف كنت للقرآن سبحان قاسم فضله بين العباد فذاك للفضل والإحسان سبحانك sarki na abin nan ya tabbata ga Allah ina nan me yake da suna mutane na zuwa sun wasa fage yin kaga abun ba yanzu zaka da yin kajiyar da tsohara to ko dai ɗabi'arsa ne ko ya ga tashi yanzu zai ke maka tsohara Allah ya taimake su wannan kalin tashi da bukatan harshen dama kan ce to mutumin wuri gaba العظيم فضله ما يربى شوترها بين العباد هو يا باشي لي ابو تشوش شوتا ابو قلوا فصا شريا ايمان حق واي الله شيرنا شيرنا ما فكرت ذاك عن مول الفضل الله شيرنا هذا فلا والإحسان فالفضل عند الله ليس بسورة الأعمال بل بحقائق الإيمان فالفضل على الله عند الله ليس بسورة الأعمال أنه بعد بعد تكين سورة بعد كمان سورة أي أيوة كاتب إذا درجة أي كذا دنيا سرني درجة كبار هذا bal bi haqa'iqil imani daidai da imanin mutum ne kowa ce bal fal fadlu inda Allah laysa bi daraja a wurin Allah daga aiki ba ba aikin da kai ne ba mutum zai yi aiki yi ya dai aiki ne ne suna da shi akwai mai aiki ya nemi duniya da aikinsa inda suke cewa da ruwan ciki ake janyo na rijiya ruwan ciki ake janyo aikin da ya yi wannan aiki ga abin da ke soci mata sha'ala ya gaya mutane abu aiki yin ga shirin aikin Allah ne amma kare aiki ga abin da ke soci ma wannan bai kisa ya kaba to sau gana fadlo inda Allah laisa bi suratil amali bal bi haqa'iqil imani la yanzuru ila suratihi wala ila amalukum kada yanzuru ila qulubikum hmm? mun ma aiki na farin da shi ne ai ba mu sani ba shi ne harkar imanin baro Allah ya za ka kafi kwata shi a kare don za ka yi mu'amalar likita likitansu yanzu ko likita ne aka ce maka wannan likita ne wannan likita ne ya ga baka san wani ba ka je ka nemi wanda ya dan iya gefe ko da koda ce ko da menene ce ka ce ai sarka da Allah ga likita wannan kaza wannan kaza ba aikin sa koda ne ba amma ya fi ka zama da su inda ya karatu illa karatun fa yayi wajen ido duk da ina karatun ido to amma ya fi ka sanin wanda likita ya kamata ne ko cikin kana ciwo menene na ciwo kana ganin shawara kan Eh a haka ne sha ta ce sha kanwa to shi ta muka taso magani don cikin kana ce a jika masa kanwa idan abin ya ƙi cinye wance ta taɓo matsaci ka sha in abin ya ƙi to in Allah ya ce to kai sai ka cika da roƙon Allah magani na ya ƙare karanta fatiya kana tofa kana sha duk da wannan sai dai in aka je wajen likita likita yake abin na ya fi ƙarfin kwato shi ne sai ya dawo koma fatiya tun da babban likita shi ne Allah a duniya a yi jike-jiken sayoyi kai je wajen likita ya yi gwaje-gwaje ya auna nauyinka ya sa a kaza idan duk abin da zaka abu ya kabulo ya kudi a yi to in ka je likita abin aka ce ya ki to a lokacin nan baya da zaka je ka ɗanɗana da babban likita sai dai ka je ka zai kwan ka koma ga alƙalƙawai ka fara salati ka fara tarbiyyar don ka ka mutu a Ka waye gari ka mutu kashi inda rafiyar ah, ka je musulmai sun tuba ka abin bai yi ba wani ka ya ka kira shi gida ya duba ka bai yi ba ya tafi a sai a je sanjar a kan ne dace inga inga babban likita shi yana nan ko yana gaji ba ka biyan kuɗi shi ya Allah ina da sauran amfani gaba da lafiya ba da salam amfani da zaɓi rena da ya fi ka ci gaba da wannan zuwa ya zo amma ba za a ce maka je musulmi ya auna ni ba kai ba ce a kai liban jarar kuma na gode saban ne a roƙa min Allah kai kuma muna ce Allah ka ba wa albarka yi haƙuri Allah ka ba shi haƙuri akan wannan ce Allah ka tsike masa zuciyarsa Allah ka ba shi haƙuri shi kenan kawai amma ya gamsa ta ba zan gama magani in fita daga wajen musulmi a ce a mai da ni hannun kudu sa malam ya isa haka yadda ana wani wayo ya ce a ah, kaje ya zaka in ya ganka sai a ah, musulmi ya dinga jinyanka shi wani wayo ne amma shi ban tabbace shi ba ban gama ba tunda na ga abun ba karami ne ba da za ka ce ka ba ka ba wasu yi kuma ya yi alaƙa su za kai shi amerika duba shi su saudi na saudiya sha da ya su ne ya suka ɗauke shi bai tsinci kansa ba sai amerika ta amerika ya kasan ba zai ba cikin gari zai yawo wannan balarabe wannan balarabe wannan mene ne wannan ware ne wannan ministan ku ne wannan mene ne likita ne zai duba shi a an gama duba shi an gawo ciwon an yi mene ne sosai a bada maganin wani kisa gida sai zai ci gaba da duba shi a sauki ya ce haushi mutuka don ya yi fada hmm? Ajiwa? ya baka sidi yake ne ban ji ba ta fito da maganan kan fili kawai eh, eh, da ya fi su ne da abin da ke cikin zuci a wannan annabi ne ya yi haka ya fi su ne da abin da ke cikin zuci haka حكم ما بعد شيء لا ينظر إلى ما بل ينظر إلى قلوبهم وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلبه بقلب فائلها من البرهان في في أيك أن يتبع ما يقوم yana bin abin da yake tsaye ne kalbi fa'iriya zuciya Allah ke kallo abin da ke kallo kwa zuciya nan imani ya ke ne min buhari hatta ya ku na al'amila nikila kuma fi rutsakin tabadu lana bi'iyanu hatta ya koma al'amila ne har a samu masu aiki biyu kilahuma fi rutubatin kowannen su ina martaba guda tabadu lana bi'iya ne matsayin a ido magana da kake magana da mar ayyukan mutum a fili muna kallo su ga sa fili ga ido kila ma a ido a fifi ta wancan daga wancan kuma lamarin ba haka ne ba ina wurin koli kuma وبينهما كما na sama. وتعرف في وفي رجوها فإدو أي تصغير لا ها أجنا فما كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته فمن كان كذا فيما فهجرته فمن كان كذا فهجرته أي كده أكيد شو سني هجرة فما أقول كذا ما تبان تبان daga da tsakanin aiki iri da aka yi amma tsakanin su ma'aikatan kamar sama da ƙasa darajar su ta ce wancan gashi a rutuba iri ɗaya ne kama wa bai na huma kama bai na sama wal arzi kamar sama da ƙasa fi fadadai a daraja wa fi rujahani wajen rinjayen aiki ya Allah ta ta Allah ka ba mu ilimi ka ba mu aiki da shi wa yakunu bai tawabiza wa tawabiza rutabun mudar kusuban wa yakunu baina tawabiza wa tawabiza la ya zama tsakanin la dan wannan da la dan wannan rutabu mudar afakum gida kusuban هذا عطاء الرب جل جلاله وبذاك تعرف حكمة هذا عطاء رب wannan kirtan ubangiji ne jalla jalalu wa bidaka da wannan ne ta'arifu hikmatan tijani zaka san hikima mai tsayya nan aga kwana